السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يوم شاتكوس دوتا ربيع الاول هجرة دبودة دريه دهولو wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya za mu darasi na sittin da shida a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf nawawi za mu tashi babi na 43 babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim babin girmama mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin falalarsu wato bayan imamun nawawi ya bayyana babin falalar girmama iyaye da matsayin haƙƙinsu da kuma sada zumunci to a jerin gaba na waɗanda suke ba masu dangantaka zumunci da mutum ba to su ne waɗanda suka haɗa nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane ba waɗanda suka cancanci a girmama su ba tare da cewa suna da wata alaka ta jini da mutum ba irin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Imam Nawawi bayan yayi bayanin wato abin da ya danganci haƙƙin iyaye da zumunci da sai kuma ya kawo abin da ya danganci ahlul bait to su ake ahlul bait wato albait anan da ake cewa ahalin gidan ana nufin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka albayt din gida ne sananne wato shine za zaka ji malaman mu suna fassara da cewa mutanen mutanen babban gida eh, mutanen babban gida gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma waɗanda ake nufi da su su ne wato waɗanda a ah, su matansa na annabi sallallahu alaihi sallam saboda nassan alkur'ani ya kira su da haka inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tatheera Allah yana Allah yana so ya tafi da dauɗa daga gare ku ne ya ku mutanen wannan babban gida da duk magana akan matan ya fara tun daga ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya to raka duk maganar akan matan Sani. to kuma dukkan aya da ta zo ta alkur'ani sababin saukanta wanda ake muhatsaba da su kaf'an suna ciki kaf'an hmm. suna ciki to bayan su kuma sai sauran dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka haramta musu cin sadaka su ne alu aliyin mutanen gidan sayyidina ali da alu aqilin da mutanen gidan aqil da alu ja'far da mutanen gidan ja'far ibn abdul muttalib wa alu abbasin da mutanen gidan sayyidina abbas eh, waɗannan su ne aka haramta musu sadaka kuma su ne suka zamanto suna da zurriya a cikin banu abdul muttalib mm, a cikin banu abdul muttalib to qala Allah ta'ala ya fara kamar yanda yake a cikin alqur'ani yanda yake al'ada sai zai fara da ayoyin alqur'ani yace inna ma yuridu Allah li yuthiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tafsira Allah kadai dai yana nufin yana so ya tafiyar da dauda daga gare ku ne ya ku mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وده ya girmama. alamomin addinin Allah ta wanda yana daga cikin tsoron Allah imamu nawawi ya yi istinbati da wannan domin ya nuna cewar mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin alamomin addinin Allah domin ba wanda zai ba alaka da su saboda alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda duk ya so su zai so su ne saboda shi wanda kuma duk zai ki su zai ki su ne saboda yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyadu billah وعن يزيد بن حيان دقا يزيد بن حيان قال يتي انطلقت انا وحسين بن صبرة ناتف دني حسين بن صبره wa amr ibn muslim da amr ibn muslim wannan duk tabi'ai ne ila zaid ibn arqam ya zuwa ga zaid ibn arqam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin samarin sahabbai falamma jalasna ilaihi qala lahu husayn yayin da muka zauna a wajensa sai husayn ya ce masa laqad laqita ya zaid ya zaid khairan kathira suka ce ya zaid haƙiƙa ka haɗu da alheri ne girma ka riski alheri ne girma رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجا من زن الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثا كاجبا شنفا وغزوت معه كما كاي كاتفياك إتاردشي وصليت خلفه كما كي صلى أباينسا لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حقيقة يا كي زيد كارزك الهيري ميوا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هكا توك جاء منا ya kai zai abin da ka ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qal yamna akhi sai ce masa ya kai dan ɗan uwana wallahi laqad kabirat sinni wallahi shekaruna sun yi girma wato ya girma a lokacin da suka da shi a lokacin a ƙarshen shekarunsa ne ya tsufa wa qaduma ahdi kuma zamani na ya daɗe. ya daɗe wato labarin da nake da shi abin da ya faru gare ni tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da daɗe ni wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma na manta sashen abin da nake kiyayewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama faqbalu da haka duk abin da na gaya muku to ku karba wa ma la abinda ku ban gaya muku ba fala tukallifuni kada ku dora kada ku dora mun nauyin ku kallafa mun cewa sai na zo na gaya muku komai da komai sun maƙal sannan ya ce kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi sallam, ya tsaya yauman a wata rana fina ya tsaya a cikin mu khatiban ya tsaya yana mai huɗu ba bima'in a wani wato tabki yud'a humman da ake kiransa hum Makka ta wal madina tsakanin makka da madina fahamidallah sai ya yabo Allah wa asna alai ya kirarin ban girma a gare shi wa wa'aza ya wa'azi wato ya tsoratar wa'azi shine gargadi a nuna a tsoratar da mutum akan wani mummuna da zai iya samun sa in bai yi wani abu ba wa zakkar ya tunatar tunatarwa ku shine a gaya maka abinda zai amfani ka kai da abin da zai cuce ka ka guje shi saboda haka dukkan wa'azi dukkan wa'azi tunatarwa ne amma wata tunatarwar ba wa'azi ba da za a iya tunatar da kai ba tare da an tsoratar da kai ba na'am Warar gaba fi na'am sun qala sannan yace amma ba to bayan wannan ala ayyuhan nas ku tattaro hankalinku guji ya ku mutane fa inna ma ana bashar to ni fa mutum ne kawai ku an ya'ti ya rasulu rabbi fa uji ya kusa jakadan ubangiji na ya zo na amsa masa yana nufin mala'ikan mutuwa wa ana tarikum fikum kuma ni zan bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu awwaluhuma na farkon su kitabu eh, na farkon su kitabullah littafin Allah fihi huda fihi alhuda wan nur a cikin sa akwai shari'a akwai haske fakhudhu bi kitabillah ku riko da littafin Allah ko bihi kuma ku riko da shi ku rike kam ku rike shi kam kam fa hatta ala kitabillah sai ya kwadaitar ya zabura akan littafin Allah wa raghaba fihi ya kwadaitar akan riko da shi thumma qala sannan yace wa ahlu baiti da mutanen gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunasar da ku Allah akan haƙƙin mutanen gidana udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah akan haƙƙin mutanen gidana fa qala lahu Husayn sai Husayn wa man ahlu baitihi ya zai, yace da su ayi ahalin gidansa ya zai. alaysa nisa'uhu min ahli baiti sai yace eh mata yace matansa ba suna cikin ahalin ahalin gidansa ba qal nisa'uhu min ahli baiti yace matansa suna cikin mutanen gidansa walakin ahli baitihi man hurima sadaqata ba'da dahu, sai dai ahalin gidansa sune waɗanda aka haramta musu cin sadaka bayansa. faƙala wa manhum ta su wane waɗannan ƙal ya ce su ne hum alu mutanen gidan ali wa'alu alu aqilin da mutanen gidan aqil wa'alu alu ja'far da mutanen gidan ja'far wa'alu alu abbas da mutanen gidan abbas قال كل هؤلاء حرم sadaka دكان waɗannan an haramta musu sadaka قال na'am yace na'am rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wa fi riwayatin aw ta riwayar ta muslim ala ku tattaro hankalin ku guje wa inni tarikum fikum thaqalain ni zan bar muku nauyaya guda biyu ahaduhuma kitabullah ɗayan su littafin Allah wa huwa hablullah shine igiyar Allah wa man ittaba'ahu kana ala huda wanda duk ya bi shi to yana kan shirya wa man tarakahu wanda kuma duk ya bar shi kana ala dalala wannan ya kasance akan bata to kun ga wannan wannan hadisin hadisin Zaid ibn Arqam hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim wannan na farko tukuna ya nuna mana irin kwaɗayin tabi'ai da suke da shi wajen ɗaukan ilimi daga wajen sahabbai da kuma nuna musu da kuma shaida ga matsayinsu saboda shaida ga matsayinsu cewa sun gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi yaƙi tare da shi sun yi sallah a bayansa sun ji zancensa duk wannan abu ne wanda yake wanda duk ya samu wannan ya riga ya sha gaban kowa ba wanda zai iya fuskarta tunda babu sallar da za ka yi a bayan wani irin sallar da za ka yi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai karanta fatiha ka ce amin ya addu'a ihdinas siratal mustaqim ka ce amin irin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai ce sami Allahu liman hamida ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd Allah yana jin wanda yake gode masa kai ka gode masa din wannan shaidar da mala'iku za su yi maka cewa abu kai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta riga ta gama da wannan ya nuna irin yadda su tabi'ai manya-manyan tabi'ai suke ɗaukan sahabbai da wannan falala da wannan matsayi to sannan kuma a cikin wannan akwai tasirin girma a wajen manta ilimi yake shekaru na sun yi yawa kuma lokacin ya tsawaita saboda haka ba na manta wani abu wanda yake nake kiyayewa daga naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ba wai yana nuna ko rashin imani ba ne ko rashin a a ko shagaltuwa da duniya ko makamancin wannan ɗabi'ar jiki ne ɗabi'ar jiki ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man nu'ammirhu nuna kisu fil halk muna duk muka rayar da shi shekaru masu yawa muna juyar da shi a cikin halitta da koma kamar yaro to sanin wannan hakikan yana daga cikin hikima kasancewa yanzu ba ka da ƙarfin da ba ka da haddada, ba ka da kiyayewar ilimi irin na da to in ka san wannan sai ka yi makanka nasiha kuma ka yi ma waɗanda za su ɗauka daga wajenka nasiha eh, eh, to wani in bai yi shi yasa ake samun malaman hadisi waɗanda suke da 'ya'ya wanda su ma ɗaliban hadisi ne idan suka ga mahaifinsu ya hankalinsa ya jirkita ya so manta hadisinsa to daga bazan masu neman ilimin hadisi sun zo sai su kore su ce ku tafi ba zai ba zai yi majalisi ba saboda sun san cewa in ya zo zai ta kwamfala ne eh, to sai su hana shi kamar yadda ya faru da jarir ibn hazi yayin da haddasa ta jirkita sai ɗansa da yake shi ma malamin hadisi ne wahab ibn jarir ibn hazi sai ce a'a duk wanda ya zo neman ilimin hadisi ta a ku tafi ya hana shi yin riwaya da wannan ɗabi'a ce yana faruwa ga shi dai kun ga sahabi ne ya yi shaida ma kansa zai iro irin wannan zai iya samun sa to a sannan a cikin abin da yake iya tunawa shine hadisin nan da ya ambata na abin da ya faru a wuri da ake ce masa zabir hum a tafkin hum yana da lokacin kuma yana dawowa daga hajjatul wada'i daga makka zai tafi madina ya tsaya a nan wajen to shi sababin wannan hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara ya aika sayyidina ali radiyallahu anhu ya karbo a sadaka ta yaman da kuma dukiya ta yaman wanda za a tura ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga ciki ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hadaya to a cikin dukiyar da wanda daga cikin ta ganima ne a wajen yadda sayyidina ali yayi waɗansu daga cikin sahabbai ba su ji daɗi ba waɗansu daga cikin wanda suke tare da shi ba su ji daɗi ba har suka rinka guna-guni eh, a kansa hmm. a suka rinka maganganu don daga ciki akwai kuyanga wadda ya dauka wanda suke ganin ta za a yi dauki wannan kuyanga hmm. to saboda haka wannan maganganu da suka yi ya kai kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma saboda a lokacin aikin hajji akwai mutane da yawa ba zai yi bayani ba a gaban waɗanda suke su baƙi ne larabawan ƙauye ne suka zo amma da aka tashi tafiya madina sahabbai ne waɗanda suke suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina masu hankali shi yasa bai yi hudubar nan a lokacin hajjatul wada ba sai ana komawa to yayi wannan huduba kun ga abin da dai nan zai da ambata abinda ta kunsa ya wa'azi ya tsora ya wada ya kuma tunatar sannan ya faɗi wannan maganar cewar a shi mutum ne kuma ya kusata jakadan ubangijin ya zo ya ɗauki ranta ma'ana wato ajalinsa ya kusata ajalinsa ya zo kuma ilai din haka ya faru to sannan yayi wannan wasiya cewa zan bar muku abubuwa guda biyu na farko littafin Allah littafin Allah da aka faɗa sunna tana ciki tunda ba za ka san littafin Allah ka bi shi ba dole sai ka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'ana barinsa da yayi da yace ce ya guda biyu ma'ana amana ce ku riko da shi amana ce mai nauyi barin littafin Allah da amanar littafin Allah a cikin al'umma ya haɗa kada a ƙaurace masa a tsaya akan karanta shi da koyansa da kuma sanin ma'anarsa da aiki da shi duk wannan ya haɗu a kansa cewa littafin Allah amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga al'umma amana ta biyu mutanen gidansa danginsa saboda a girmama su a raga musu kada su zamanto a mayar da su su ne waɗanda za a ɗauki adawa da gaba da kiyayya a tsora musu a kiyaye haƙƙinsu saboda haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma amana ce shi yasa ya kifan da cewa suna daga cikin nauyaya guda biyu kuma in mutum ya tsaya ya duba a cikin tarihi zai ga irin wahalar da ahlul bait suka sha saboda su miskilan ahlul bai duk mai mulki hankalinsa baya kwanciya da shi saboda duk mai mulki in shi ba dan ahlul bai bane yana ganin dan ahlul bai ya fi shi cancanta saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka hankalinsa ba zai sake da shi ba a duk inda to shi wannan shine ma'anar wannan wasiya to a hadisin albara ibn azib da kuma najin na abu sa'id al-khudri da waɗansu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya faɗa a wannan hudubar ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu duk wanda na zamanto ni majibincinsa ne shugabansa ne to aliyu ma shugabansa ne allah ka jibinci wanda ya jibince shi ka yi gaba da wanda ya gaba da shi to shine kamar irin su albarawu ibn azib wanda suna cikin waɗanda aka tafi daga ce sun kasance ya kasance baya son sayyidina ali amma jin wannan hadisin yace shi kenan ya zama to sanadiyar yake son na ali kenan yake son sa fiye da yanda yake son danginsa haka albara ibn azib ce. da yaji wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga cikin kamalin nasiha ah, saboda al'umma kada su tsayayya da sayyidina ali da ahlul bait tunda shi yana cikin ahlul bai duk wanda ya tsayayya da shi ya sa kansa cikin hadari domin kamar yadda sayyidina ali yake cewa innahu la ahdun nabiyil ummi ilayya allah yuhibbuni illa mu'min allah yuhibbani illa mu'min wala yubghidani illa munafiq yana daga cikin alƙawarin da annabin Allah ya yi mun cewa babu mai so na sai mumini ba mai kina sai munafiki da kaya daga cikin nasihar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ma al'umma kan wato kusancewa wato ahlul bait ina nauyi ne a wajen kuma da cewar sayyidina ali duk wanda ya so shi a wato duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallam to ya so ali wanda kuma duk yake gaba da ali to ya gaba to yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tsare imanin al'umma ne da tsare su daga fadawa cikin halaka saboda tunda shi sayyidina ali ba annabi bane ma ma'asumi bane saboda haka abin da ke iya faruwa tsakanin mutane zai iya faruwa tsakaninsa da wani mutum to amma in ka kiyaye kan cewa wannan ba kamar irin sauran mutane ne dan abu ya faru gare ka ya bata maka za ka saki bakinka a kansa ba ka zage shi kai masa abin da kake so ka yi biyayya da shi kai gaba da shi aka nuna maka cewa a'a wannan kar ka shiga nan wajen in ka shiga nan wajen za ka halaka to yana daga cikin kamalun nasiha na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh zan zo kan wannan magana hmm. to nan sai aka tambayi zai suwa ne ne a halin bai da aka ce nauyi ne a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa shi ne mutanen gidan ali wato sayyidina ali da zurriyarsa da sayyidina ja'far da zurriyarsa da sayyidina aqil da zurriyarsa da sai abbas da zurriyarsa wannan su ne ahlul bai. to su mutanen a wato kowanne daga cikin waɗannan tsare haƙƙinsu da kiyaye su yana daga cikin imani yana daga cikin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma to amma wannan hadisin su shi'a suke amfani da shi wajen nuna kan cewa wannan wasiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan sayyidina ali ya zama to khalifa bayan har wannan ranar da aka yi wannan hudu ba ajin ranar a ranar sha bakwai ce ne ne a ranar nawa ce ga zulhijja eh, ina jin ranar sha bakwai ga zulhijja suka ɗauki wannan ranar ranar idi har yanzu 'yan shi'a suna idul gadir eh, suna wannan idin wai ran da ake wannan hudubar saboda sun dauki wannan hudubar kamar nadi nada sayyidina ali aka yi akan waziri mai jiran gado waliyul ahad nada suna haka suka dauke ta to wannan ta za a yi ya zamanto cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada sayyidina ali a matsayin waziri mai jiran gado sannan da ya tashi kwanciya rashin lafiya ya ce kusa abubakar yawan mutane sallah kuma an san wanda yake sallah shi yake jagorancin al'umma ta yaya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa rigima a ce ya yi wasiya ali ya zamanto waziri mai jiran gado kuma ya zo ya sa abubakar ya wuce gaba ya yi sallah kuma in su suka fahimci haka shi da sai na bai fahimci haka ba da sahabbai domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yake wannan rashin lafiya abbas ya zo ya samu sayyidina ali hadisin yana cikin bukhari da muslim ya zo ya ce masa kaga ali ni na san alamar mutuwa a fuskar 'yan gidanmu 'yan gidan abdulmuttalib wannan ciwon na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tashi ba na haka ka zo mu je mu same shi idan al'amarin nan mu ne za mu karɓi shi bayansa to ya rubuta mana a rubuce idan kuma ba mu ne za mu karɓa ba to ya rubuta ma duk wanda zai karɓe shi kan ya kyautata mana sai sai ali ya ce ba zan je ba idan ya ce mu ne muke da shi a idan ya ce ba mu ne muke da shi ba to har abada ba wanda zai ba mu har abada ba wanda zai ba mu kaga sai ali ya san cewar ya san cewa an masa da an yi masa halifa mai jiran gado mai zai ce ma abbas sai ce wani takarda ko muke bukata bayan an yi gadiru ko an faɗa ma duniya baki ɗaya ni ne waziri mai jiran gado sai ke ni ba zan je ba in ya rubuta cewa ba mu da haƙƙi a cikin wannan har abada ba wanda zai ba mu to duk wannan dalilai ne na nuna kan cewa shi a san zuciya suka yi da suka fahimci haka a cikin hadisi kuma yanzu kamar wannan hadisin na zaid ibn arqam ai kaga ya faɗa ahlul bait din waɗanda yake nufi ai ba sai na ali yace ne yana nufi ba da shi da mutanen gidansa da da duk ɗaya suke eh, da jafar hmm, da aqi duk ɗaya suke kuma in banda in banda shegantaka irin ta yan shi'a da suka ce in ma a ɗauka ma cewa wannan a ahalul bait din sayyidina ali ne da mutanen gidansa sun fitar da sauran to nisa suka tsaya akan sayyidina Hassan a suka tsaya akan Hussein ba ruwan su da zuriyar Hassan kuma zuriyar Hassan din babu ita ne hmm? ga sunan Tili sarakunan Morocco zuriyar Hassan ne yi zuriyar eh, eh, eh, abin nan a musamman mu dai a nan yamma tun jikan sayyidina Hassan Maulaya Idris ibn al-Hassan ibn al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib shi ya taho ya zo ya zauna a maghrib kuma sarkin maroko zurriyarsa ne sarkin maroko zurriyarsa ne a yanzu idan ana so a tabbatar da cewa mutum ɗan ahalul bait ne zuriya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne hasani ko husaini to dama yaman da ita su ma kafin yan communist su ku ai zuriya na husaini su suke mulki a garin yaman wanda 'yan southern yemen aka yi ku 'yan kudin communist da suka yi kafin daga baya yaman ta kudu da yaman ta arewa suka haɗi hmm? ai abin nan a zuriyar mutanen hussein ne ɗan ɗaki na a madina farkon zuwa na ibrahim ɗan ɗaki na ɗan yaman ne shi zuriyar suna da cikin wanda suka yi iyayensu suka yi hijira suka gudo jidda su su ne masu mulkin yaman din kafin a yi musu ku bawan allah in cikin azumin ramadan idan muka tafi tare harami ana ci kira mu zo mu zauna irin wajen cin abincin buɗe baki din nan sai mu je mu zauna amma shi sai ya ware waje ɗaya da ɗan sa da ya ɗeko sai saboda bai san wanne ne na sadaka ba su an haramta musu sadaka mu kana sai sai a bamu na kakanmu <laughs> duka kaji ahlul bai din na gaskiya wallahi ibrahim wahala yake sha cikin azumi yace na farko a dauka girman kai yake yi don kowa yana so ya ja mutane zuwa shimfidar fudarsa shi kuma ko ina aka ja shi sai ya je ya ware sai a rinka dauka girman kai yake a ce ba za ka zo ka ci ba da dan dabinan sa da ya kunshi yace yana shan wahala wajen wannan to idan wanda duk ake cewa akwai kuma wani dan ajinmu faisal al-haidari an a lokacin da muke tare da shi yace an tura takarda da silsilar iyayensa da kakanninsa an tura yaman sun sa hannu cewa wannan lalle silsilar ta tike ya zuwa ga sayyidina Hussein sai akwai stamp da suke yi daga nan an tura sai a tura Morocco sai sayyidina Hassan su ma su duba su gani sai sanya stamp daga nan sai a kawo Jordan saboda sarkin jordan su ma zuriya sai da na hussein sai su sa hannu idan suka sa hannu a wannan takardar to wannan shi take tabbatar da cewa wannan dan ahalul baiti ne hakikatan ko sosai na sosan saboda haka in ma wani wakafi ne da aka yi na ahalul bait zai iya ci in kuma sadaka ce ba zai ci ba to saboda haka ba wai a kaga ba wai su su yan shi'a sai suka tsayar da abin a kan zuriyar sayyidina Hussein bayan kuma ba su ne kadai ba ba ma kawai 'ya'yan gidan sayyidina Ali bane ba ma kawai iyalan sayyidina Ali bane har sauran banu abdulmuttalib suma su ma suna ciki hmm. to wannan ya nuna wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin ahlul bait da kan cewa tsare haƙƙin su tsare amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma saboda alama ce ta imani don su za ka so su saboda dangantakar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ki su kuwa alama ce ta kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kamar manzan wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ya sanar da shi shi sa yi wannan gargadi banu umayya annawasil saboda yakin da ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya mutanen Siriya dan azarbabi su su muawiya ba su ba amma halifofi da suka zo daga baya na banu umayya sai da suka sa cewa daga cikin abin da yake kowane mai hudu ba zai yi a cikin hudu ba sai ya tsine mu sai dina ali ya tsine mu zurriyarsa aka fike a cikin hudu ba su tsine mu sai dina ali su tsine mu zurriyarsa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan gararin zai zo ma al'umma shi ta yi wannan gargadin yace Allahumma waliman walahu wa adiman adam Allah ka jibinci wanda ya jibince shi kai gaba da wanda ya gaba da shi ba a canza wannan al'amari ba sai lokacin da Umar ibn Abdul Aziz daga cikin halifofin Banu Umayya khalifa adali ya canza wannan shine shi a lokacinsa yace a daina wannan la'anar da ake masai na ali yace maimakon haka a rinka karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah yana umarni da adalci da ihsani da kuma sadar da zumunci kuma yana hana alfasha da munkari da zalunci Allah ya ne muku wa'azi don kuwa su shi yasa ka ji a limamai a cikin hudu ba suka kawo wannan aya in suka yi eh, inna allaha ya'muru bil adli ita ake kare hudu ba inna allaha ya'muru bil adli wal insan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha al al yadhkurkum 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikru allahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qumu ila a <laughs> Eh, sai umar ibn abdulaziz ya kawo wannan ya canza wannan bakar sun bakar al'ada ta banu umayya da suke tsuye masa ibn ali radiyallahu anhu amma shi a sai suke ahlu sunna su ne suke tsine masa ibn ali kaga ya nuna akwai waɗanda yake suka zamanto yan shi'a akwai wanda suka zamanto makiya sayyidina ali su ake ce mana wasi akwai kuma wanda suka zamanto tsaka-tsaki shine yawan mafiya yawan sahabbai to su ne ahlus sunna akwai su ai ko lokacin da ake tsine ma sayyidina ali din yawanci a sham da siriya da mimbarorin su ne na su basra da sauransu amma a madina ba a yi to kuma umar ibn abdulaziz da ya koma siriya tunda umar ibn abdulaziz ai yayi gwamna a madina daga baya kuma da ya to khalifa ya koma siriya bai dade ba shekara biyu kawai ya yi mulki amma cikin shekara biyu din nan ya canza wannan mummunan al'adar ya inganta ta na'am eh inna inna la ya murbil adli din ba warai hai da ake amfani da ita yanzu duniya ba inda zaka je ka je ana hudu ba ana tsine ma sayyidina ali sai dai bar yan iran za su je to su ma dai ba sa tsine ma a kan hudu ba ba sa yi amma suna tsine ma abubakar da umar a cikin wurdinsu na safe da yamma hmm, akwai du'a isa na mai quraish اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وجب وجبتيهما وقواقوتيهما وجبتيهما حد ائن سوى ابو بكر واتو جمع كان قريش غدا بيو ابو بكر ده عمر كنا ائن سو كما حفصه da عائشه عائشه da حفصه suna wannan addu'a wata ran wani dan shi'a ya zo a naje hajji 1986 ne eh bayan hajji ya zo a kan a hawa na ƙarshe na harami ɗin nan zo yana ɗan jin larabcinsa ya zo a ko ya ga wanda zai ɗan jashi ne ya zo ma ya zo yake gaya ya zo ya nemi bayanin kasan yawanci da siyasa suke farawa a soma sukar siyasar Amerika. da sukar wanda suke goyon bayan siyasar amerika da nuna cewa siyasar saudiya goyon bayan siyasar amerika take to sai a gangaro a haka ake a sai ake to babu wanda suka tsaya a kan fuskantar siyasar amerika irin iran da siyasa za a faro sai a gangara sai a tafi aƙida to bayan ya yi dai wannan ya gaba sai na ce masa ina zan yi maka wata tambaya kaga ga ɗakin allah a gaban mu da gaske ne kuna addu'ar sanamai quraish Allah ya ne ma gumakan Quraysh kuma kuna nufin Abubakar da Umar ga Ka'aba tana kai ga Ka'aba a gaban ka <laughs> sai ya shiru yake to mu dai muna addu'a cewa duk wanda suka cuci ahlul bait Allah ya la'ance su kace wa kana cewa Abubakar da Umar sun la'anci sun cuci ahlul bait kenan sai shiru kenan sai ce zai tafi sai ta shiga tafi <laughs> sanya masa tashi ka tafi ka gani babu masu la'ana ta yan bid'a amma ahalus sunna su suna neman yardar Allah ga dukkan sahabbai da kuma dukkan mu'minai kamar yadda addu'a kamar yadda Allah ta'ala yake na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wanda suka zo bayan su suna cewa ya ubangijinmu ka gafarta mana da mu da 'yan uwanmu da suka rigaye mu a cikin imani kada ka sanya wani gilli wani kullata a cikin zuciyarmu ga muminai Allah ya ubangiji kai ne mai rahama mai jin kai wannan shine abin da Allah ya yabi muminai da shi to ba wanda suke akan wannan sai ahlus sunna ba wanda suke akan wannan sai ahlus sunna da nasibai masu kin sayyidina ali da shi'a masu da'awar ba za mu ce masu son sai dan karya suke da'awa suke masu da'awar son sai na ali dukkanin su yan gida ne masu son sai na ali hakikatan ahlus sunna ne kun ga shi yasa lokacin da aka je aka farma sai na hussein aka kashe shi a karbala da dayawa daga cikin mutanen gidansa sauran da suka yi rai ai ba can iraq suka je ba wajen yan shi'a na ayyan iraq su suka rubuta masa wasiƙa ya toho za su taimake shi da suka fi iraq ba madina suka dawo madina suka dawo da sun san nan ne su sahabbai suke nan ne ake son su so na hakika ali ibn al-husayn zain al-abidin da su zainab ai duk madina suka dawo duk madina suka dawo eh sahabbai ba eh kwarai su abdullahi bin abbas abdullahi bin umar Allah ya kaddara ai shi sa yake cewa shi ya san akwai abin da Allah ya kaddara shi dai ba zai fita ba zai tsara wannan ba hmm. eh hmm. to alhadith sabi wal arba'in ba'da 300 hadithi na 347 wa an ibn umar radiyallahu an daga abdullah ibn umar Allah ya da shi an abi bakr as-siddiq daga abi bakr as-siddiq mawqufan alayhi yana mai tsayar da hadisin akan maganar sayyidina abubakar annahu qal cewa ya ce urqubu muhammadan fi ahli baitihi rawahu al-bukhari wato ku kiyaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mutanen gidansa wato ma'ana ku kiyaye ma'ana urqubu ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu ku kiyaye shi ku wato ku tabbatar masa da alfarmarsa ku girmama shi a cikin ahlul bait wato in kana tunda ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba in kuna so ya to kun kiyaye haƙƙinsa kun nuna girmamawa ku gare shi to ku yi a cikin ahlul bait ɗinsa wanda duk aka ce ahlul bait ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye matsayinsa ka girmama shi ka nuna alfarma a gare shi to sai ya zamanto kamar kana yin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman wato ka kyautata ma annabi sallallahu alaihi wasallam nemi ahlul bait ka kyautata musu to dama kuma shine maqsudun babin wannan hadisin al-bukhari ya rawaito shi shi yasa a a a wato zaid ibn sabit a bayan sayyidina umar a madina babu kamar sa a ilimi shine imam na ahlul madina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana gab da balaga yana dan shekara sha hudu bai cika sha biyar ba ma saboda haka kun ga matashi ne yana da buƙatar ilimi saboda haka yawa yawan malamansa za su zamanto sahabbai ne to ya kasance yana fitowa da sassafe ya je kofar gidan zaid ibn sabit eh, ba zai nemi ba zai ce a yi masa iso ba sai ya jira sai sanda zai ibn sabit ya fito sannan sai ya tambaye shi ilimi ya karatu zai ibn sabit in ya fito sai ya ce haba ya dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa baka ne baka turo na zo ba saboda kusancinka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yaro ne fa a lokacin inda zai biya zaid a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina dan saurayi ne dan shekara goma sha bakwai saboda bayan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zai jina shekara 27 ibnu abbas yana shekara dan shekara 14 tsakanin su shekara 14 saboda haka kamar dan university ne da dan junior secondary school amma sai ya ce me yasa baka turo mun ba daga gida zo wajenka ibnu abbas sai ya ce ai ilimi wajensa ake zuwa to ka duba haka sahabbai suka yi ma a suka yi ma yan gidan annan sallallahu alaihi wasallam haka jabir ibn abdullah lokacin da waɗansu tabi'ai suka shiga wajensa daga cikinsu akwai muhammad ibn ali al-baqir jikan sayyidina hussein muhammad ibn ali ibn hussein al-baqir ɗaya daga cikin manyan malaman madina da suka je wajensa da ya ji da shi a ciki sai ce ina kake lokacin zai idansa ya makance sai ce ina kake ina kake muhammad aka ce masa gashi abu ina kake abu ja'far ya kira shi ya sa hannunsa ya shafa kirjinsa ya shi ne ya dan shashafa kirjinsa sannan sai suka ce mun zo ne mu tambaye ka hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar da muhammad ibn ali a cikin jama'ar jabir yayin nishadi ya rero hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam na hajjinsa tun daga fitowarsa daga madina har gama aikin hajji hadisi mai tsawo wanda imam muslim ya ruwaito shi wanda sheikh nasiruddin albani ya fitar da shi a littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kana ganin ta ya tattaro dukkan riwayoyin to samun wannan ilimin albarkar an je da muhammad muhammadin bakir yana jin wannan yayi nishadi yayi nishadi ya tsaya ya rero hadisin to haka sahabbai suka yi ma suka rinka kasancewa tare da 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya wajaba wato haka ya wajaba mu kasance muna yi domin a tare da mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu shiga sabon babi ko lokaci ya yi yana da tsawo Eh, yawa ba a yawa ba a yi kwanan daji ba ranka yi a yan allah da na ganin ai ko da yake ran talata gaskiya babu saboda wato akwai akwai darasin akwai darasin biyu ke ne ran laraba zan fara kuma akwai chapter chapter ake rubutawa har yanzu ban rubuta chapter farko ba da zani da littafi ne wanda kawai zan je da shi sai in ce zan yi amma ran eh amma ana ta karatun a masallacin karatun dare ne ake yi eh ko kuma dai mu zo din to shikenan dai tentative a sa ido yawa to tentative <laughs> eh, mana hashimu ba eh. wala hakim aiki ne mai yin allurar سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كنتم نعم نعم na'am a salatu tasbih tana daga cikin sallolin nafila da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kuma tana daga cikin sallar da malamai suka yi sabani akan inganta ta da rashin inganta ta akwai malamai da suka ce hadisin hadisin karya ne suka ce bata inganta ba waɗansu kuma suka ce kawai hadisi ne mai rauni waɗansu suka ce hadisi ne ingantacce kuma suka ce suna daga cikin ayyuka kyawawa da da wato <coughs> musulmi zai yi daga cikin waɗanda suka inganta ta akwai wanda kuma har aka rawaito yana yi akwai imam abdullahi ibn al-mubarak ɗaya daga cikin almajiran imam malik kuma cikin malaman imam ahmad ibn hanbal to shi kansa imam ahmad ibn hanbal an ruwaito ya inganta ta daga cikin malaman da suka zo kuma na hadisi da suka inganta ta akwai ibn hajar da asyuti da kuma daga cikin wanda suka zo bayan nan eh, shek nasiruddin al-albani wanda kuma suka rauna nata suka ce hadisin bai inganta ba suka ce ma na karya ne ibn taymiya da ibn al da az-zahabi suka ce hay'atu ta saba da hay'ar salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ne to amma hadisi in ya inganta ko da hay'ar sallar ta saba wannan bai zama to dalili na rashin karban hadisin ba sai a ce ita wannan sallah haka take haka aka koyar da ita to hadisin ya zo daga riwayoyin sahabbai daban wanda da ya fi inganta shine dai a riwayar ibn abbas daga mahaifinsa al-abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abbas ya baffa na bana girmama ka ba bana ta ka ba bana yi mata kyauta ba yace eh yace yace na'am kai mun ya rasulullah sai shi to kai sallah sallah raka'a hudu a ka karanta a kai tasbihi da tahmidi ya ce mata yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana tsaye wato bayan kayi kana tsaye sau goma sha biyar ka yi ruku'u ka yi eh, eh, sau goma ka ɗago daga ruku'u ka yi sau goma ka yi sujada ka yi sau goma ka ɗago daga sujada ka yi sau goma ka sake sujada ta biyu ka yi sau goma sannan ka zauna <clears throat> bayan ka ɗago daga sujada ta biyu ka yi sau goma yake saba'in da biyar kenan kai haka a raka a hudu ta yi guda ɗari uku kenan to idan kai wannan a Allah zai fi maka abin da ya gabata na zarbanka da abin da zai zo idan kana da iko kai wannan kullum in ba ka da iko kai ko da sau ɗaya a mako ne in ba ka da iko kai sau ɗaya a wata in ba ka da iko kai sau ɗaya a shekara in ma ba ka da iko kai sau ɗaya a rayuwarka to wannan hadisin ya nuna muhimmancin wannan sallar da lajin da ke ciki kuma ya bayyana malamai suka bayyana yadda ake yin ta din duka riwayar wannan hadisin da ciki abubuwa waɗanda suke za su iya tasowa na sallah to suka ce idan mutum ya yi kabbara zai yi karatun fatiha da sura sannan ya yi wannan tasbihin sau goma sha biyar kafin ya ruku'u sannan iya ruku'u ba zai yi tasbihin ruku'u ba wannan tasbihin zai yi tunda shi ma tasbihi in ya dago daga ruku'u zai ce Allahumma rabbana zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sannan yayi wannan tasbihin in yayi sujada zai yi wannan tasbihin maimakon subhana rabbiyal a'la in ya dago daga sujada shi ma wannan tasbihin zai yi haka in ya sake sujada yayi wannan tasbihin in ya dago ba zai miƙe tsaye ba sai ya zauna kamar yadda ake zaman jalsatul istiraha sai ya zauna tunda ita haka aka koyar da ita sai ya zauna ya yi tasbihin sau goma to haka zai kowace raka a raka ta biyu ba zai tafiya ba kowace raka a haka zai yi ta sai a raka karshe a raka ta biyu ba zai tafiya ba ba zai yi sallama ba raka a hudu suke haka straight zai yi su a raka ta biyu ba zai sallama ba kawai tasbihin zai yi sai ya sake miƙewa ba zai yi tahiya ba sai a zaman karshe bayan ya yi tasbihin sau goma na zaman karshe sai ya yi tahiya na'am haraka a karshe zai yi tafiya sannan ya a'a zai soma tasbihi in ya dago a zaman daga sujadar karshe a raka a karshe zai zauna ya yi tasbihin sau goma sannan sai ya tafiya sannan ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya addu'o'insa sai ya sallama Hmm. alaikum salam na'am kuma na cewa to na farko ne cewa babu ahlul bai a cikin bakake wannan babu dalili akan wannan inkari mutumin da ya zo ya yi da'awa ya ce shi ahlul bait ne a baka isa ka kore nasabarsa ba sai kana da hujja in ka kore nasabarsa wannan yana daga cikin suka a cikin nasaba yana daga cikin asa'anu fil amsal kuma zai iya cewa kai masa kazafi zai yake ka gaban alkali idan mutum ya ce nasabarsa kaza ne hmm? shi ya ce jikan wane ne kamar mutum ya zo ya ce shi jikan dabo ne hmm? sannan wani ya zo ya ce karya yake ba jikan dabo ba ne sai masa kagasu ya kai shi gaban alkali sai an yi masa sai an yi masa haddin inda ya kawo hujja ba a ai shine yana da asali shi wanda ya ce ba jikan daba ba ne mai hujjarsa shi zai kawo hujja ta za a yi haka kawai a ce mata kai ga gidanku a ce wai ka zo kawo hujja cewa kai dan gidanku ne ta za a yi shi wanda ya maka inkari shi ne zai kawo hujja waye mudda i, waye a alaihi kai ne a alaihi kai aka zo aka ce ba dan gidanku ba ne. والمدعى عليه والمدعي عليه باليمين والمدعي مطالب بالبينة وحالة الأمور فيه بينة والمدعى عليه باليمين في أجل مدع عن التدين المدعي مطالب بالبينة wanda ya da'awa ana neman sa da ya kawo shaida shi zai kawo shaida ya tabbatar cewa wani ba sharifi ba idan ya kasa kawo shaida in tuhumarsa tana da karfi sai a ce to kai kai rantsuwa cewa haka ne suna ma wannan ma a cikin haƙƙi ne ma wanda ake hukuntawa da rantsuwa amma a cikin kazafi na haƙƙi yana kasa kawo bayyana shikenan yana kasa kawo bayyana shikenan kawai sai bulala kuma saboda me za a yi inkarin cewa akwai ahalin dai a cikin bakaki hmm? alaƙa tsakanin nan muke da muna da dandalin turawa a garin nan ko ba aka ba wajen gidan malam atiku an san dandalin turawa su yi turawan ne larabawa ne ai da nasara farkon zuwan turawan ingila nasara ake ce musu yaƙi suka yi ba kaɗan ba ake ce musu turawa saboda sun san in nasara ta bi su ba wanda zai saurare su amma mutanenmu sun san turawa farar fata da suke zuwa suna zama har da dandalin turawa yanzu ko ranar ranar sallah ne ake cewa turawan sinji ko ba haka ba in ana matan da suke ku yanzu ba kwa zuwa masallacin masallacin idi na cikin gari sai ku je alfurqan filin sukuwa amma da kuna zuwa masallacin idi za ku je inda ake inda ake yin inda ake baran sallah a mai maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana malamai turawan sidi malamai <laughs> to akwai dandalin turawa larabawa sun rinka zuwa ta sannan alfunduki kwarai alfunduk alfunduki funduk ce ai nan ne masaukar su eh ga kuma abdulkarim al-mazili al-mazili ya zo kano ya zo kano ya zauna a unguwar sharifai ya yi auratayya ya bar zuriya a nan eh, Eh? kuma duk wanda yake da wannan nasabar ai ba zai suke da ita ba duk wanda yake da wannan nasabar ba zai wasa da ita ba ai daure ba da mhm. ai ba wanda zai wasa da wannan nasabar ai a kowane jinsi a pakistan yan pakistanawa an samu ahlul bai a iran iraniyawa an samu ahlul bai a azerbaijan a afghanistan ba inda aya mai allah maɗaukakin sarki ya ce ina atsai na kalkauta ya ce ina shani aka huwal abtar makiyinka ne mai yankakken baya yanzu na ka ji ana maganar zuriyar abu jahal ko abu lahab amma har duniya ta tashi akwai zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda ka ga yana inkari jahili ne ita jahilci ne waɗansu daga cikin 'yan uwa ahlus sunna da suke wannan inkarin saboda abin da aka haɗa na abin da ake faɗa na tatsuniyoyi don game da sharifai ana ce musu sharu kauri kauri wai wuta ba ta cin hmm. sharu kauri kauri aka yi gobara yanzu har yanzu aka in mutum ya kone yaro ya kone sai a kai shi sharifai eh cewa wai za su yi masa akwai tofi da ake yi na sharifai wanda wuta ba za ta ci shi ba hmm. to dukkan waɗannan da kuma kan cewar za su zo saboda jahilci ba san hukuncin ba san abin da shariftar take nufi ba sai su rinka cewa ba mu dan kakanmu suna roƙo suna bara bayan kuma duk zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ta haramta a gare shi

wannan sai ya sa ka wannan sai ya sa kuma kai inkarin gaskiya masu zalunci sai kai inkarin zaluncin su wanda ba sani ba a sanar da su wanda kuma suke da awar bisa ƙarya in kana da hujja akan cewa da awar suke bisa ƙarya sai ka tona sai ka tona su balantana ba ka da hanyar da za ka inkarin nasabar mutum in ba kana da tabbacin hujja akan cewa shi ba shi da wannan nasabar ba amma ba ka da wannan idan ya faɗa kai inkarin sa kai masa kazafi na ce tambaya ka ta biyu ne ce albayt ba su da yawa a makka da madina to waye ya yi <laughs> da awa ce kawai wato abin da ya sa a waɗansu suke faɗan haka shine ganin yadda wato a wato aka a farkon al'amari lokacin daular su daular banu umayya sun yi gaba da da da sayyidina ali musamman to da kuma aka yi musu ku da sunan ahalul bait aka yi musu ku su daular banu umayya banu abbas da suka yi musu ku suka zo suka sa daular abbasiyya to su kansu daular banu abbas sai suka bibi kuma zuriyar sayyidina ali suna ɗaure su suna karkashe su hmm? da shi su ma 'yan ahalin bait ne kuma suke saboda mulki saboda haka da yawansu suka yi ƙaura da yawansu suka yi ƙaura kuma musamman daga cikin waɗanda suka tashi su yi ma banul abbas tawaye akwai muhammad ibn akwai muhammad ibn al-hasan nafsu zakiya da ibrahim ibn abdullahi ibn al-hasan daga cikin ahlul bait na madina sai daga wanda suka dauki makami a zamanin imam malik suka dauki makami za su bore da halifofin banin abbas da yadda za su ɓace mulki a hannu to wannan ya daɗa sanya ake taku ake cinguna musu kuma duk inda suka je duk inda suka je masu mulki ba sa sakewa da saboda gani suke su ne suka cancanci su zauna a wannan kujerar saboda ko ba su nema ba sai a samu su tsangwama shi ta suka yadu a duniya da su zauna a madinan ba aka same su a maghrib aka same su a yaman aka same su a iraq eh dinnan a yaman sun yi sarauta a maghrib sun yi sarauta a morocco har yanzu ma sarautar morocco a gidan waɗannan hassaniyun ne kuma waɗansu yanzu kamar wannan musa al-kazim musa al-kazim ibn ja'far sadiq jikin sayyidina hussein tattaba kullun sayyidina hussein ne ai kabarin sa yana mashhad a iran a iran kabarin sa yake hmm? saboda haka haka suka tarwatsu a duniya na ka babu mamaki din eh, amma amma hai amma suna nan akwai fa a maka akwai fa a madina hmm? ko lokacin lokacin daular lokacin daular usmaniyun waɗanda suke mulkin maka ai sharifai ne hmm? sarkin maka sharif ake ce masa kuma zurriyarsa su ne ai suka hada aka hada baki da su da turawa su su sharif din suka yaƙi daular usmaniya har aka kori turkawa daga saudi arabia da da middle east aka raba daular aka ba ma faisal dan sharif hussein aka ba shi iraq aka ba ma wane ne aka ba shi jordan abdalla shi ne aka ba shi jordan sannan ɗayan namanta sunansa shi kuma aka ba shi aka ba shi a wannan syria eh, aka ba shi syria hmm? ai ya'yan sharif hussein shi kuma sharif hussein ya zauna a makka har sai tukuna da abdulaziz ya zo ya samu ya kore su suma ya hada ya ci hijaz ya hada ta tare da najid ya maida ta zama saudi arabia saboda aka su din ma ai kaga a lokacin ashraf din suna nan har sun yi mulkin makka malam da da ake fitina iraq ce iraq ce a da abin ake nufi a da tudu da iraq tudu ce mm. gane da madina madina kwari ce mm. da duk kwari ne amma najid tudu ne ya hada ya hada su riyad din da iraq duk nan wajen ne amma abinda ake nufi da wannan al-iraq ne hmm. na'am mamar watakila a belarus ma a samu sharifai <laughs> na'am eh hmm. in har da ya sani a shi ya amana in ya samu kudin ya mayar da ita a cikin gado inda ya bashi ne a matsayin bashi ya bashi ne a matsayin bashi ba kai ba ya samu ya dawo da shi kai a raba gaba daya cikin gado اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين